Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin gumin tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake da shirin mu hantsi a yau ranar Laraba. Takwas ga watan Nuwamba na shekarar 2023. cikin shirin za a yi cewa tun bayan barkewar rikicin isra'ila da hamas hare haren da ake kaiwa kan sojojin amurka da ke gabas take na ciki gaba da karuwa sai kuma shirin ciwon mace da aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kama ku muhimman kanun jaridun kasar kamaru amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya Ministan tsaron Isra'ila yoab Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansa a birnin Gaza, cibiyar ayyukan kungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke kara tsananta. Gallant ya shaida wa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza. Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Gallant ya kuma tabbatar da cewa idan yaƙi ya ƙare, Hamas ko Isra'ila ba za su mulki yankin da ke da Falasɗinawa miliyan biyu da dubu ɗari biyu ba. An yi wa Gaza ruwan bama ba mai ta sama tun bayan mummunan harin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. Tun da farko, Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta yi la'akari da dakatar da ayyukan soja na gajeren lokaci don ba da damar kayayyakin jin kai su isa zuwa zirin Gaza ko kuma waɗanda mayakan Hamas ke garkuwa da su su fice. amma ya kawar da ta buɗe wuta gaba ɗaya a yakin da Isra'ila ta kwashe wata guda tana yi da Hamas. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar agaji ta Red Cross da ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine sun ce, an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗan da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba ne, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar icrc a gaza a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda yi harbi kan ayarin motocin ba schomburg ya ce mun zo nan ne domin kawo taimakon gaga ga fararen hula da ke bukata tabbatar da cewa taimako mai muhimmanci na iya isa cibiyoyin kiwon lafiya wajibi ne na shari'a ƙarƙashin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa ƙungiyar agaji ta icrc ta ce ayarin motocin dakon kayan biyar da motocin biyu na ɗauke da kayayyaki zuwa cibiyoyin kiwon lafiya ciki har da asibitin alkudis direba ɗaya ya samu rauni kaɗan sannan manyan motoci biyu sun lalace labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an taliban a afghanistan sun faɗa a ranar talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramin motar safa a kabul ya yi sanadin kashe akalla fararen hula bakwai tare da jikkata wasu ashirin wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci ya faru ne a yammacin yankin dashti barci unguwar da musulmi 'yan shiya suka fi yawa a babban birnin kasar afghanistan kakakin khalid zadran ya ce ana gudanar da bincike kan harin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan halin da ake ciki na kare haƙƙin biladama a afghanistan ya yi tar da harin bam ɗin yana mai cewa wannan shine hari na uku cikin ƙasa da wata guda da ake kai wa 'yan kabila hazara 'yan shi'a in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun bayyana cewa an kai hari kalla sau biyar kan dakaran amurka da ke ƙasar iraki da siriya a cikin kwanaki biyun da suka shige a yayin da tsagerin da ke samun goyon bayan iran ke ci gaba da yada goyon bayan su kusan wata guda ga yakin da isra'ila ke yi da hamas ga abokiyar aikin mahawar sharif da fassarar rahoton jeff saldin harin na baya-bayanan ya zo ne a ranar talata harin makaman roka kan dakarun amurka a syria da wani harin na jirgin mara matuki a kan dakarun na amurka a cibiyar irbil da ke iraki pentagon ta ce hare-haren biyu kamar na hare-haren na uku da aka kai a ranar litinin ba su yi wani tasiri ba not seen any um, significant casualties. Babu wata um, barna a zo a gani ta rasa rai ko jikata, ba mu kuma ga wata barna a zo a gani ba ga kayayyaki ko gine ginen mu. mataimakin sakataren yada labarai sabrina singh ya kara da cewa duk da karin kai hare-haren matakan da aka dauka na magance afkuwar hakan da suka hada da kai hari ta sama ga wuraren da ke da alaka da iran da ke kasar ta iraki a makon jiya ya haifar da ɗa mai ido. Our purpose is to ensure that this conflict doesn't widen out beyond Israel. So Burinmu shi ne tabbatar da wannan rikicin bai faɗaɗa um, zuwa wajen Isra'ila ba. Don haka ina iya cewa a halin yanzu matakan hana afkuwar hakan na da matukar ƙarfi a ɓangaren mu. amurka ta ce babu wata illa ko wani rauni ga dakarunta tun bayan hare-haren da aka kai ta sama a watan jiya haka kuma pentagon ta yi gargadin cewa a shirye take ta ɗauki ƙarin mataki muddin bukatar hakan ta taso. we decide to respond at a time and place of our choosing. Um, mun yanke shawarar mai da martani ne a daidai lokaci da kuma wurin da muka zaɓa ba lalle bane ya zama cewa duk sa'ad da aka ce mana kulle za mu ce chess. To a gaida hau Umar da fassarar rahoton Jeff Seldon har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin ƙasar kamar ya karu zuwa ashirin da biyar, gwamnati a ranar Talata, inda ta ɗora laifin akan 'yan awaren ƙasar masu amfani da harshen Ingilishi. harin dai da aka kai da daren ranar litinin ya faru ne a ƙauyen ebekwa da ke kudu maso yammacin yankin da aka shafa shekaru bakwai ana kazamin fada tsakanin gwamnati da 'yan tawaye hukumomi sun sana a ranar litinin cewa sama da mutane ashirin ne suka mutu shi har da mata da ƙananan yara ma'aikatar sadarwa ta ƙasar ta ce an kashe maza sha tara da mata biyar da kuma yaro ɗaya kuma ta zargi wani ƙaramin ɓangaren 'yan awari mai suna manyu unity warriors da kai harin ma'aikatar ta ce 'yan bindiga sun fara kona gidaje da dama kafin su yi harbi a kusa da unguwar da mutane ke kokarin tserewa jiya talata sojojin kasar mali sun faɗa cewa sun kai har-har ta sama kan abin da suka kira da auna kidal wurin da ke zama tungar 'yan ta'adda inda shaidu da 'yan awari suka ce fararen hula da suka hada da ƙananan yara sun mutu a harin rundunar sojoji ta faɗa wa kafafen sada zumunta cewa har-haren sun lalata wasu manyan motocin dakon kaya da dama na 'yan ta'adda a wani sansanin soja da aka kwashe dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata daga wani gari mai muhimmanci a arewacin ƙasar sojoji sun yi kira ga mutane da kada su amince da farfagandan 'yan ta'adda da ke da nufin ɓata sunan dakarun mali daga ƙarshe jiya talata wata babbar jami'ar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai da ba zai misaltu bana faruwa a sudan inda aka tilasta miliyoyin mutane gudun hijira daga mahallansu sakamakon mummunan rikici daraktan hudda da kasashen waje ta unhcr dominic hyde ta ce abin da ta gani shine yanke kauna bukatun jin kai da ba za a iya misaltawa ba da kuma tsoro a idan mutane da yawa ta ce wannan yaƙi ne da ya ɓarke ba tare da gargaɗi ba sannan ya mayar da gidajen 'yan sudan zuwa makabarcu haidin ta dawo daga ziyarar mako guda da ta kai jihar white nile ta sudan da kuma kan iyaka da wasu yankuna a sudan ta kudu ta ce faɗan yana ƙaruwa sosai da kuma rashin tausayi yayin da duniya ta yi shiru da ke cewa ana keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin kai ba tare da wani hukunci ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan komai ne ne kira muke a na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. sauraro Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata. Wanda ya kasance kashi na uku cikin jerin hirarraki da na yi da malama Fatima Muhammad Uwattara wacce aka fi sani da malama dangana malamar addini 'yar kasuwa kuma jagorar makarantar dangana international school mai zaman kanta a kasar ghana da hajiya sa'adatu ala kurawa malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakani al'umma sannan mai ba da gudummawa wajen bunkasa rayuwar mata daga jihar kano to lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da malama fatima ke cewa to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah don kiwuya yana kawo babban lalaci kiwuya yana kawo manya-manyan kasala kiwuya na bari yara wata rana su zama barayi su zama 'yan ta'adda su ba zama masu shaye-shaye mace mai kiwuya kenan yana bari iyalin duk musulunci ta rusa da shi a ta ita da kanta bata duba da kyau ba ta shiga inda musulunci bai ce ba shi ta ni dai ina kiran mace kar a rena sana'a kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne nemi sana'a kina ana yi kaɗan kaɗan Allah haɗa ki da mijinki ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki ainihin haka ni malama ne amma ni tun da na tashi da malantaka na da wa'azina ina sana'a sana'a na kuma sana'an hannu ne shine aikin itaciya nike kaɗan kaɗan har yau muka zo muka kai ga haka ma iyali na duka sun yi kur'ani sun sauke sun yi boko university sun gama amma dukansu kuma shaida na basu sana'an hannu a yau kuma za mu dora ne da bayanan hajiya sa'a. To hajiya na ɗan katse ki kina cikin bayani a game da yadda za a iya shawo kan matsalar rashin abin yi. kaskanci ne kullum ka ce ka ce ai maka kaskanci ne. Wayan suna ra'ayin cewa. Musulunci ba ya ta kaskanci ko ya hayo ba ya kaskantattun mutane ba ne. A before kowane ɗan arewa a jajirce yake shi yakin da ibayar amma bai da a bashi ba. Mhm. a da haka ake arewa sai dai a bayar amma ba dai kaka karba ba to amma yanzu wata rayuwa muka samu ta daban an zo an canja yanzu mun zama masu karba wanda da ba haka muke yanzu zama yanzu za ki ga cewar yanzu kan masana'antun nan mhm. za ki ga yawanci ga wajen aiki na sauransu amma idan kika je za ki ga duk yawanci sai da waɗansu 'yan wani garin wai wata ƙasar sun zo sun yi aiki a wurin amma ba a yan jihar ba Na fahimta. Saboda bai san raina wannan sana'a. Raina sana'a. Raina sana'a. Ko yarinya ta ita tana siyan kayan kwalliya ta cakare tana nan ta fi wannan sana'ar. kotun tun tana karama ya kamata a fara koya mata muhimmanci ta san meye muhimmancin sana'a haka. da muhimmancin na kai in ba ta yi da wani muhimmancin na kai ta san ala ta san muhimmancin abu neman abin kai to za ta dore da shi ma sai ta zama girma za ki waya mata to gaskiya ya zama net ta sa ta tumta uwa ta ko ba za ta yi mhm. to malama fatima kin yi wa mata gargadi bari mu koma bangaren maza wani gargadi zaki wa rukunin mazan da ba sa sha'awar barin matansu su yi aiki ko sana'a eh gaskiya dan mazan nan su ji tsoron Allah domin yau ka hana matanka sana'a kanka ka sai ma wahala ka yi hakuri saboda Allah kai ko matan ma ba ta sana'a in kana son ta da aure ma nemi wani aiki ka sata ba yanzu ana da decoration gyaran ɗakuna da gidaje a kota da ta kami yaran ta biyu daga nan kin san sana'an da take wanke-wanke gida wanke-wanke ka ganta kamar balaraba kyakkyawan mace yaran ta biyu na zuwa sukunan kuma private school tana duban su amma wanke-wanke gida-gida ta karbi namban jama'a kamar yanzu aka ta karbi number ki sai ta ce hajiya yan kuɗi baki da wanke-wanke baki da gyaran ɗaki zo miki wanke-wanke ta miki shara ta gyara ta miki daki ta zo da kayan sabulun ta da su abin gyaran mob duka kayana yana tana da shi ta zo ta gyan kwana uku za ta yi ta miki duka ta miki wanki ki biya ta gobe kuma ta zo tana ita ce baki da wata abuya mai son girki ta iya girki ne ta zo ta miki girki ba sana'a ba ne sana'a ce tana duban iyalinta isa shi sana'a ba a rena sana'a namiji kada hana mace sana'a ka hana mace sana'a ci kanka kan shi ma ya cuta ya kuma cuta ita ita kuma da yake ta zama kyuyaciya in an ce ta zauna she ta ta zauna ta sauna tana yawon bara wanga musulunci ma bai yarda da shi ba kin kunyatar da kanki ke sa Allah ya lullube mu da akwai mazan da ba sa kaunar a ce matan suna ko fita aiki ko kuma suna sana'a yaya za a shawo kan wannan kalubalen yawwa akwai kuma ba mata ba unguwa ce idan ya kamata ko iyayensa in ke kin yi dabara ya ki sai ki gaya ma sun sassan ko uwarsa hajjiya ina son yin sana'a da rage masa nauyi ka ba ka ba daga nan shi gaya masa magana ne dai har ya fahimta amma wasu bari ke su kasance ne a ce ba su sana'a kuma ba ba rage mata komai ba bai ɗauke mata nauyin komai ba amma sai ya ga cewa shi ya ba za a ci mata sana'a ba aikin ba haka zai ci ko ba ba abin da zai baki majoritin su masu hana wannan saboda haka sai ka sani yan wata da Allah ina ma bana na son ya yi sana'a kin ga saboda bara ko duk kamata a ce kullum ce za kaza sai maka magana ne daɗi mai taushi to wani zan gaya mishi sai ki kira shi to kai ne zai hana aika kaza kaza kaza to a cikin hankali har sai ya gane musamman da dan fara zai ga canji to da wannan canjin gobe ne gwamnati zai yi shi ba to zai ci wata aka bata ta yi abin da mutum muhimmanci. Malama Fatima akwai matan da ke sha'awar aiki ko sana'a waɗanda mazansu ba sa so akwai yadda ya dace su karya harshe wajen neman amincewar mazan nasu? eh akwai hanya in ta ga alaman tana son ta yi sana'an ta yi aiki mijin ya hana ta dinga lallashin shi tana mai ladabi da biyayya Wani sana'an ga idan na yi fa rufin asirin mu duka ne zan taimaka ma kaina in taimaka maka in ta ga bai yi ba ta bari manya su shigo ciki ta ga in hmm, ya kiya to kata zuba yara mai yawa ta bidi family plan ta samu yara biyu ya isa su zauna ya ta duban su domin ta yi wasa ta saki jiki ta zuba yara yaran nan su yi asa sa su wata ran domin sana'an shi ba zai nare a karshe ba ita kuma za ta shiga matsala yara kuma za ta shiga matsala ko kudi kake da shi yanzu zamanin ga kana aiki kwana biyu sanyi yake yi ya wasa ya narke to ga mata ga yara ya za ku yi eh kuma aikin gwamnati nawa ake biya gara ma sana'an kanka da aikin gwamnati a cikin lokacin da muke cikin san ka hana mace mai sana'a ta yi ta ka hana ta ce ta biduri ta zauna amma ni ina gaya ma wannan mace ka ta saki jiki ta zuba iyali wata rana zai zama ta dana sa ta haifi yan biyu ko uku ya isa da kama kanta ana aiki boye ai a cikin gida ma ana taliya ana wani sana'a kaɗan ko da mijin ya ce ka fita akwai sana'a akwai mace da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam namiji ne ya auren farko wai talauci ya ishe shi yace kara na biyu ya kara yace talauci da zai karo na uku me saki ne ita ta gwada ma sauran matan su duka suka yi arziki har da miji to ashe sana'a wajibi ne akan dan adam sai ban goyon ra'ayi ra'ayi namiji ya hana mace sana'a haka kuma zan go ra'ayi mace ki zama kiuyaciya ki zauna ba ba zai dace miki to anan ma ba a tsira ba a tsira ba hajiya domin akwai waɗanda suke gani cewa mata yawanci idan aka sakan musu su kuma sai su je su yi abin da ransu yake so su fara cin amana eh gaskiya ne akwai wannan kuma wani zaki ga cewa zargin da yake faruwa mhm. wani lokacin kuma um, kamar yanzu sana'a da na gaya miki kaje ka kai uwar miji to wata uwar miji ko ta hana ba ko ba ta ba zai ko san ga sai ta zaba sana'a za mhm. a matsala ta mhm. sai a haƙura a bita a hankali dai sai a daidaita kuma gaskiya ne akwai maza ba inda ba shi da matarsu ba kuma zargin nan ba alheri ba ne mhm. wallahi wa'yansu fitan suke aiki tsakaninsu da Allah da dawo amma miji ne sa zargi a zuciyarsa shi ciyar duk ba zai yadda ba suna gani cewa duk mai zargi shi karin shi. dama masu iya magana sun ce eh shi ma mai yi ne shi yasa yake ganin cewa matarsa ta ne me ce ce kwarai ta yaya za a iya samun maslaha maslaha dai shi ne gaskiya kamar wayar da kai ya kamata a nan isa rake kullum buri na yanzu a rayuwa in ga cewa an haɗa kuma cikin ruwa in mhm. zama yana aiki yadda ya kamata mhm. su san taba ɗinsu a zo a shirya su a gaya musu ga abubuwan da yake akwai zane unguwa ga eh, samari ga waye duk a tsuntsunto a haɗa su kana mhm. za su san cewar me matsalar su ta unguwarsu mhm. ya za a yi su gyara mhm. menene wanda mace ta wanda mu mm, zai gyara wanne ne wanda gwamnati za ta yi ne wanda mu zamu da kanmu to idan aka samu wannan to ina tabbatar muke da zama cewar shi ya san an san da kasan an san da shi mhm. kuma shi ma ce ba zai yanzu wani abin tsayar ba zai yi ta ba. To haji Haka a nan akwai masu ba. a cikin kwamiti ɗin unguwa ɗin nan. Mhm. Kin ga akwai dattijuwa. Kin gane? Akwai sa'o'i akwai matasa akwai waye to shi ma kuma a can wajen mazan wannan kwamiti ɗin na unguwa zai taimaka. saboda ne saboda ana zuwa tattaunawa yana jin abubuwan da suke faruwa zai zo in gyara nashi idan kuma a kowane matsala za a iya zo a ba shawara a sai a kome gari gudun zuwa cikin siyasa mhm. sai a same shi a yi masa magana don mhm. kuma kamar mun haka da mukan fita gaskiya muna yin kawusa da gaskiya na kawusa da ina wannan tattauna da al'umma mhm. kuma gaskiya na samun nasara waɗansu wallahi suna yi ne akan jahilci musamman ba sun yi karatu amma ba su san illar wannan abun ba mhm. ba su san alherinsa ba amma in ka zauna da su ka wayar musu da kai ina tabbatar miki ana samun nasara. Mai sauraro gashi hajiya sa'a ta koro bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana. To idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za a ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. musamman ma Hawwa'u Abdulkarim da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Malama Fatima Muhammad Uwattara sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu wani lafiya. gai da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokaci ne da awal garba zai shigo mana da sharhin jaridin kasar Kamaru. zan fara shirin jaridar mu na wannan makon ne dai da jaridar afirmedia an da ta mana lokaci kan yadda waɗansu ɗan aware a shashin masu amfani da harshen ingilishin ingila suke kokari na kunno a wani gari na manfe anda suka cillawa wannan ƙauyen wuta sannan mutane sama da 60 ne dai suka ce ku sai kuma jaridar uh, guardian ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ta mana cewar a yanzu dai A 'ya'yan jam'iyyar ldpc ko cpdm ta shugaban kungiya sun gudanar da wani bikinsu a kasar ta jamhuriyar kamaru an da suke ganin shugaban kasar na kamaru musta biya ya kwashe shekaru 41 a kan kalgan mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka suke neman shugaban ya sake kada takararsa na shekaru bakwai masu zuwa a shekarar 2025 sai kuma jaridar loju ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta sake yaya ta mana cewar yanzu dai dai ana ci gaba da gyara manyan biranen kasar jamhuriyar kamaru sai dai jaridar ta yi tsokaci kan yadda gwamnatin shugaba biya take ko kula da sauran ƙauyuka na kasar kamaru musamman wajen gyara musu hanyoyi domin samar musu rayuwa mai inganci da kuma gina makarantu da waɗansu ayyuka na jin daɗin al'umma gwamnatin ta shure waɗannan bangarorin gabaki ɗaya a shashin karkarar ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar lamesaje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma tsokaci ta yi kan yadda yanzu haka ake kun kula da bangaren tsaro a ƙasar jamhuriyar kamaru musamman a arewacin ƙasar an da 'yan kwanakin nan sai da gyaulan maharan boko haram suka sake kunno kai an da suka halaka waɗansu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru da kuma fararen hula waɗanda basu je basu gani ba za mu kammala shafin jaridun namu na wannan makon ne dai da jaridar kalara anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru take kokarin ganin cewa an gudanar da binciken kwakwa ga waɗansu ministocin ƙasar waɗanda ake ganin cewa sun da ciki akan maƙudan kuɗin ƙasar jamhuriyar kamaru wani ne ya sa da gwamnatin take kokarin ganin cewa ta cimma burinta na ganin ta garkame duk wanda yake almudahana da kuɗin al'umman ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. A gaida awal garba. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirin mu na hantsi. da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Ministan tsaron Isra'ila yoab Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansa a birnin Gaza, cibiyar ayyukan kungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke ƙara tsananta. Gallant ya shaida manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza. Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Gallant ya kuma tabbatar da cewa idan yaƙi ya ƙare, Hamas ko Isra'ila ba za su mulki yankin da ke da Falasɗinawa miliyan biyu da dubu ɗari biyu ba. Ƙungiyar agaji ta Red Cross da ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Falasɗini sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗan da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba ne, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza. a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda yi harbi kan ayarin motocin ba jami'an taliban a afghanistan sun faɗa a ranar talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramar motar safa a kabul ya yi sanadin kashe akalla fararen hula bakwai tare da jikkata wasu ashirin wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci ya faru ne a yammacin yankin dashti barci unguwar da musulmi 'yan shiya suka fi yawa a babban birnin kasar afghanistan adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin kasar kamar ya karu zuwa 25 je gwamnati a ranar talata inda ta ɗora laifin akan 'yan awaren kasar masu amfani da harshen ingilishi harin dai da aka kai da daren ranar litinin ya faru ne a ƙauyen ebekwa da ke kudu maso yammacin yankin da aka shafa shekaru bakwai ana ƙazamin faɗa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye hukumomi sun sana a ranar litinin cewa sama da mutane ashirin ne suka mutu shi har da mata da kananan yara masu raro a nan muka ƙashin shirin na hantsi sai kuma canza da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa kam da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai salaman abu wanda ya haɗa tare ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum